in dai yaya bashir da na sani ne ƙarya ne wallahi kawai ganin ido ne wannan karon kuma na shiga hannun shi Allah kaɗai san irin hukuncin da zai yi ko ma dai menene ba za ki tabbatar da gaskiya ne ko ƙarya ba ne har sai ya zo shi yaya bashir yaya bashir ma ke yi ne ga labarin duniya bai karewa